بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن السادة التابعين وعلماء العاملين مقلديهم وأئمة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين أما بعد ‘yan آه، uwa سوء البركة والنشيني آه، جي نبيو نا مجلسمو na yi yin wato daura da ke gudana a dukkanin wata daga wannan majlisi, majalisu al-imami abubakar ibn abi shaiba rahmatullah alaihi daga nan kofar waika northwest layout a nan cikin garin kano jihar kano a najeriya muna darasi a cikin littafin irshadul ikhwan ila ba'd durr al-qur'an na abu abdullah amir bin isa allahu idan ba manta ba muna kan gaban da malam yake ta gaya mana wasu surori da ainihin wato za mu rinka amfani da su wajen gwanan cewa a haddamu na alkur'ani a yanzu da muka dan tafi a hutu na daurar farko ko kuma majalisin farko shine muke dan gira haka ɗaya daga cikin yan uwa ke tuna mana cewa irin waɗannan logic din nan da ake ta ambatawa cewa ana iya amfani da su wajen gyaran hadda yake duk su ake amfani da su a karatukan mu na zauri amma a yanzu a lil asafi shadid a kusan ɗaliban yanzu ba su ma san waɗannan tsare-tsaren ba wasu abubuwan ka samu waɗanda suka yi wannan tsarin suka zo suna faɗi za su rika je ana wani surkulle ne kawai ba ma za su gane me ake cewa ba to shine muke cewa abin da ya faru shine da aka zo ana ta gyara a cikin aƙida da tarbiyya da halaye to shi ne sai aka ga cewa a aƙidu da aka karantar a baya na bidiyo'i shi yasa aka guji wannan tsarin wanda kuma kuskure da kamata ya sai a ɗauki karatun sai a gyara shi tare da aƙidar da ake gyarawa yanzu nan da na iso na ji a dr salim hafizahullah wara'a yana magana game da ɗabi'a da halaye cewa da damanmu muna buƙatar gyara a kansu wannan gaskiya ne wannan magana tasa ta dace da wani magana da malam Nasiruddin Al-Albani Allah ya kan shi da rahma yake kai yace kuntu azunnu anna mushkilatul umma al-aqida yace wallahi da na dauka matsalan al'umma mu aqida ce kawai yace daga baya sai na gane ashe tarbiyya ma ya fi lalacewa fiye da aqida mutane da haka da aka zo aka gyara tarbiyya sai zan har yanzu ba mu tsaya mun gyara tarbiyyar mu ba don haka muke ba da shawara waɗannan tsarika da ake karatu na hadda a waɗannan tsangayu namu to mu je mu ƙara ainihin wato refining nasu sai mu zo mu gyara su wannan shine slogan na malam Nasiruddin Albani da yake cewa a tafiya wa tarbiya alal musaffa a tace masu kyau sai a tarbiyyanci mutane a kan takanci lallai tabbas da akwai matsaloli na aƙida na karatu da na tajwidi da na ƙa'idodi duk babu da amma ana yin karatun dakkan dakkan dakka ko to yanzu a ɗauko karatun sai a sa mai waɗannan gyare-gyaren shikenan sai ya zama muna ci gaba kan wannan hanya da aka san mu na yi wato iya rike abubuwa na ilimin sha Allah za mu zo mu ji a wannan gaban da za mu shiga wasu abubuwa na ban mamaki kwarai da gaske game da yadda wasu al'umma ke tsayawa su yi karatu karatu na gaskiya akwai wani dan waraka da na turawa ina jin malam khalifa ne ko malam umar bai samu zuwa ba yau ya yi tafiya Allah ya daure shi lafiya yana da kyau yin shayar muku shi an ba da labarin yadda mutanen Mauritania yadda shankitawa ko sarki ya tabbata ga Allah in ka je ka ga yadda suke hadda malam wallahi abin zai tsorata ka suka ce mafi wato saukin hanyar da suke bi shine idan misali yanzu aka zo aka koya maka shafi ɗaya na hadda za ka fara yau to a yau din nan za ka je kai ta karantawa kana dubawa sai ka yi sau ɗari an fahimta ko sannan sai ka je kai hadda gobe aka zo aka kara maka karatu shafi na biyu to in ka zo za ka fara maimaita karatun jiya sau hamsin sannan sai kai na yau ɗari na fatan fahimta idan ka je jibi e aka ƙara maka karatu wancan shafin na shekarun jiya za ka maimaita sau talatin sai na jiya sau hamsin sai na yau sau ɗari in ka zo rana na hudu za ka maimaita wancan kamar sau sha biyar ko goma sai kai na biyu talatin wannan hamsin sai kuma na yau ɗari da haka suke hadda ba ka gaya mu ya haddan ba zai zauna ba duk kiyayyar shi da kai shi ma sai haƙura ya ce na dai zauna ka <laughs> ina fatan gani to hanyoyi ne masu kyau al'ashira mana yace hanya ta goma sima'un wa qira'atu akhbarin mutqini Allahu akbar ka rinka jin labarin gwanaye da suka gabata in kana jin labarin su ko to wannan zai ƙara maka shauki kai ma kai kokari ka zama irin su shine fa tashabbahu in lam takunu mithlam inna tashabbuha bil kirami falahu ko najahu kamar ce ne ya da da da da da magabata na kwarai to nasara ne wallahi bari mu ji nan malam zai kawo mana wasu misalai wai kawai dan ya dan buga mana ne fa a takeice amma wallahi sai sai gaban ka ya faɗi zaka ce waɗannan mutane ne ko aljani inda kai ka tsaya kana ta wasa bari je mu ji malam yace sima'u wa qira'atu akhbaril mutqini ka rinka sauraron labarai kana kuma karanta wato rayuwar gwanaye da suka gabata inna mimma ah, yushahhibu al-iman daga cikin abin da zai tada naka himma, domin kowa na da tashi himman ba kawai bari muka yi suka suma wasu ma suka mace kuma inda za ka gane kowa na da himman shi ko akwai wasu abubuwa wanda kowa a nan ne yake tayar da himmarsa yanzu kowa ne yanzu za ka ji akwai wani waka da ya kware wajen iyawa shi wakan waye koya maka waye ce ka haddace shi me za ka yi da shi amma ka iya shi Shi ne energy da ya kamata ka kai amfani da shi wajen haddan Qur'anin can to ita kai amfani da shi wajen wannan waka ko kun inda jama'a yanzu ba ana samun waɗanda za ka ce an gan su wajen iya waƙa da iya zaurance da iya magana kamar wasu aljani ba to shine haka su na ja su basu su bata lokacin bane akan waɗannan shashanci su sai suka yi amfani da shi inda ya dace to babu wanda Allah bai halce shi da tashi baiwa ba amma amfani da baiwan ne inda ta jaje ake ake kuskurewa mana yace dan haka daga cikin abin da ke tayar da himman kowane ɗalibi wa yuqawwil azimata kuma ya ƙarfafi ƙoƙarinka. an fali almar'u ala akhbari ahli al-imam al ya ce mutum ya yinka karanta labaran gwanayen da suka gabata fa inna hadhihi al-akhbar wan akbar mu'assiran fi an-nafs da tarihin su wallahi zai ainihin wato kada zuciyanka wa aqwa amilu amilun ala awamil tarbiya kuma yana daga cikin hanya mai ƙarfi da ake tarbiyyar zuciyar mutum wa qad jaa zalika fil qur'ani sarihan wa mukarrara shi yasa ka qur'ani ma sai da ta gaya mana irin waɗannan domin ya tada na muhimma dubi fadan Allah madaukakin sarki a cikin a'raf Allah ya ce faqsu fil qasafa me yasa Allah zai ce a ba da labari saboda akwai darasi Allah yake faqsusil ƙafar, karanta musu labaran la'allahum yatafakkaru in suka ji labarin za su fadaka in da bacci suke yi sai suka ji labarin al'umman da ta gabata to su ma yanzu za su fadaka kaji amfanin kissa kenan ko shi yasa kissoshin nan da ake ba yara suna da muhimmanci amma abin da yafi kamata shine a daina gaya musu na ƙarya giza da ƙoƙi ko E, a gaya musu waɗanda zai fi tasiri a zuciyarsu ga manyan sahabban manzan Allah ga manyan a'imma namu da suka gabata cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu, da manyan malumman musulunci sai ka ji wani yaro aka bashi labarin yadda Alimamu Qalun yake da hadda sai ka ji wani yaro ya ce ni ma sunana Qalun shikenan ba haka bane me yasa yanzu kaji suke sawa kansu lakuma na yin iska Darajan waɗannan yin iska aka nuna musu da ka sai ga ya taso yana cewa shine Messi kaji kamar wani magini ina fata fahimta saboda me saboda ana nuna mai darajar wannan dan kwallon sai da wani ya ce shine wani mawaki wani dan iska a Amerika ya sa wa kanshi saboda darajar shi ake nuna mishi za mu zo mu je yanzu din haka Allah madaukakin sarki a cikin suratu Yusuf da ya gama ba da labarin nan mai daɗi na suratu Yusuf ne Allah ya ce Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wallahi wannan kissar akwai darasi ga masu hankali jama'a akwai darasin ko babu akwai jama'a an gane wannan da ke ko wa qala mukhatiban nabiyyahu haka Allah ya gaya wa sa, sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kanshi annabi sai da aka ce mai dau darasi a cikin kissa Allah ya ce wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul haka muke daukan labaran annabawan nan ɗaya bayan ɗaya muna baka la su. mu ce maka annaba kaza ga irin mai da ya sha da shi da mutanen shi ga abin da suka yi mishi ga hanyar da ya bi har ya kai ga gaci shi yasa kaga manzon Allah duk sai ya hada wato wannan hikimomin nasu duka shi yasa annaba ma ya ce nasara a zamanin shi kuma fahimta ko Allah yake duk mun baka labarin waɗannan annabawan duk mun baka kissan su min amba'ir rusul daga labarin waɗannan manzanni ma nusabbitu bihi fu'adak me yasa muka gaya maka dan mu sa ka tabbata ka daina jin tsoro dan duk abin da za a yi maka an yi wa wani kaji kaji kuma yadda ya tsayar ya tsallake yasa ka ji shi kanshi manzo Allah daga baya da ya samu kakkiyar zuciya idan aka yi mashi kawai sai ya murmushi ce laqad ujiya Musa akbara min zalik fa sabar an ba min labarin annabi Musa an cutar da shi sama da wannan yayi hakuri da haka yi ma fa sabrun jami da haka yaci nasara amma farko da annabi a tsorace yake da ya fara wa'azi a Makka da aka fara mishi wayi boyewa yake yi mustaqfiyan saboda yana jin tsoron jura'a'u qaumuhu alayhi mutane suna nuna mishi jari'a su zo su tsorata shi amma daga baya ba sai ya dake shi ma an fahimta ko to waɗannan kisoshin suka taimaka mishi wa ba ba'd salaf wani malami daga cikin magabata yana cewa Alhikayatu, hikayatu kun ga waɗannan labarai da ake badawa na magabata jundun yin junudillah wallahi kaman wasu runduna ne daga cikin sojojin Allah yusabbita biha man man sha'a min ibadi da su Allah ke karfafa wanda ya ga dama cikin bayinsa idan mutum na tare da rundunar sojoji a matsayinka na kwamanda in kawai ga ka gansu kowa energetic baka jin wani karfin gwiwa ya karu maka to kamar yadda kake ganin sojojin nan suke kara maka kaini ko to haka labarai na magabatan ana gaya maka to yana tayar da wasu moral din naka kai. sai ka ji wani yana zaune amma yana tsama saboda ya ji an ba shi labari zai ce to ni ma irin shi before you know kuma sai ya zama irin shi jama'a an gane wannan da ke ko haka muka rinka ji su malam Jafar suke ba mu labari su malin albai Allah ya gafarta musu suka ce lokacin suna sauraron malam Abubakar Mahmud gumi Allah ya gafarta musu da irin yadda yake zaburar da su shine daga nan suka dauki fikiran suna cewa to mu ma insha Allah ya al'amarin su ya kasance sai da suka zama irin shi kuma an gane suka amfana da al'umma bila adadin to haka ake so amma duk yaron da ka kyale shi kawai ɗan iskan anguwa ne kawai suke harka da shi to ba abin da zai yi sai dai iskanci ba abin da zai yi sai shaye-shaye ba abin da zai yi sai yawo da makari da almakashi yana neman yarinyar da zai tsokawa ya kwace da kanta ya cire waya ko yana neman yan uwanki da zai ya karkashe don ya ci gado ga abin da ke faruwa mace na yanzu irin waɗannan yaran zaunar da su aka tsura musu karatun alkur'ani da sunna ba za su amfana da al'umma ba matasa ne yan sha wani abu yan ashirin da wani abu yan talatin da wani abu yanzu duk masallatan da muke da su a garin kanan nan in aka ce su ne limamai su mana limancin ramadan din nan ba mu more ba amma sun je suna ta tambele kawai a gari waɗanda ake ganin su sun ma kama hanya mai ɗan sauki su ne waɗanda za su je su mai da kansu mahukata saboda su samu trending je ta shiga kwata wai na kan yi trending wannan basiran da ya ke amfani da shi wajen shiga kwata da zuwa ya haddace ƙur'ani, ya je yana karantar da kanin shi Allah kyauta amma akwai takaici da bakin ciki wallahi daga yadda al'umma muke lalacewa kuma gwamnatocinmu da yake su ma ko yin kwakwalwar da su ma suka ta ruwansu da waɗannan ba dukkan abin da ke gaban su ya za su ci zaɓe ya za su ci gaba ya za su maimaita ya gwamna zai tafi sanada ya sanada zai dawo gwamna shi kenan su kuma abin da ya dame su bare da gaske yurin wannan yaran ba su za su amfani da su wajen kamfen din da haukan ina su gyara muna ina kasa mu wasu abubuwa wallah in ba dai imani ba da hawan jini wata ya kashe mutum to kun dai ji mala yake cikin labaran magabata akwai wato kamar wasu rundina ne na sojoji duk wanda aka gaya ma to sai ya ƙara mai kai ina fata an gane da su Allah ke taimakon wanda ya ga dama cikin bayinsa kuma duk wani wanda zaka ji ya zama wani ne amfanar da al'ummansa ka je ka tambayi tarihinsa zaka ji wani abu ne ya motsa mishi wannan sha'awan sun yana karami ina fata an gane malam yace لذلك أحببت أن أذكر بعض النماذج في إتقانهم بالقرآن shi yasa nake so a daidai wannan gaba in kawo mana wasu misalai na wato sample ne kawai an fahimta ko zai dauko mana wasu samfuri fi iskan hizbin qur'ani na hanyoyin da wasu manyan malumma da suka gabata suka ji wajen nuna gwanintansu a wajen haddan alqur'ani sai ce la'allaha an takuna dafi'an lil hafi me yiwa wannan ya ainihin zaburar da mu ya ingiza mu ya tunkuda mu ya tayar da mu li itqan hizbihi wa dhabtihi kai ma a matsayinka na mai hajja ka ƙara dagewa wajen hajjanka kuma ka gwanance a cikin hajjar awwalan mutumi na farko da za a ba mu labarin shi yace qala ibn durayj al-imam ibn durayj yace khubirtu an ba bani labari an sa'id ibn jubayr daga wancan da muka ji labarin shi dazu ko sa'idu dan jubayr annahu qala sa'idu dan jubayr yana cewa ka san ka karanta kissan sa'idu dan jubayr al'amarin shi shi ma zai baka sha'awa ina fata an gane shine mutumin da Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi yayi awon gamo da shi na ƙarshen rayuwar shi a lokacin da ya zai zo zai zai hallaka sa'idu dan jubai don kun san hajjaju saffaku ne akwai zub da jini eh kuma baya jin nauyin jinin ko na waye ya zub da na sahabbai ma ballantana na wani malami in dai akan mulkin shi ne zai kau da kowaye in dai akan mai gidan shi ne abdulmalik da zai kau da kowa ne da ma fahimta ko <laughs> da haka abubuwan da yan siyasa ke yi yau wallahi nasu ma wasa ne an fahimta ko nasu wasa ne in kuka ji abin da aka yi a baya za ku gane wa'annan su ashe ba su komai ba Allah ya kyauta Da haka sa'idu ɗan jubair bari ku ji labarin shi wajen baiwa ilimi wato muhimmanci ya ce an bani labari cewa malam sa'idu ɗan jubair annahu kala ya kasance yana cewa la'an tahtalifa niyazik na'am an fahimta yace la an takhlit an takhtalifa anniyazaka wato haka ce an anniyaz jam'i ne na nai zaka an fahimta yace la an takhtalifa anniyazaka fi sadri ahabbu ilayya min an uskita min alqur'ani shay'a yace wallahi ka ɗauko kibiyoyinka irin kibiyoyin nan ne ƙanana ƙanana an fahimta ya ce ka ɗauko su kai ta caccakawa a na. duka kibiyoyinka ka caccaka min a ƙirji ya ce wallahi zan fi jin sauƙi fiye da a ce wani abu da na sani a ƙur'ani ya ɓace a zuciya na kaga sarki ya tabbata ga Allah kai yanzu ko tsungulinka aka ta ba babu ne za ka tsungule ni fata na mai kyau <laughs> ka ji sai ido dan jibai yace wallahi gara qur'ani shi ya zauna ka caccake zuciyar shi ma'ana me yake ga maka kenan ba zai yi wasa wani harafi ya fashe mai a qur'ani da ya sani ka ji fa na biyu wa hada al-imam abu sahal ahmad bin muhammad al-qattan ga abu sahal ahmad dan muhammad dan qattan shi kuma yana ana bada labari akan shi qala anhu abu abdullah bin bishr al-qattan abu abdullahi dan bishir al-qattan yana ba da labari game da wannan yace dan uwansa yace ma ra'aitu ahsanu intiza'an lima arada min ayil qur'ani min abi sahal yace wallahi ban ga wanda yake yi wa qur'ani wato iban me za a buga misali ne iban karan mahaukaciya <laughs> wato duk in ya kai cakka sai ya ɗauko bai taɓa kai wato komai shi ya ɗauko MC ba a duk inda yake nema a ƙur'ani ce wallahi bai taɓa nema ya gagare shi ba yace ban ga wanda yake wa ƙur'ani shigan wato gadan gadan ba sojan badakari fi fikum wanda gaba gaɗi wa ga audin jabberi <laughs> ina fata mahimta da yake fito yawon gaba gaɗi ko babu tsoron jijjigawa ashe ya yake shi to na gaske su ne waɗannan ina fata fahimta Ya ce wallahi ban taɓa ganin wanda yake shiga ƙur'ani yadda yake so kuma ya fita ba tare da wani matsala ba irin ainihin wato Abu Sahal sai ce wa kana jarinan ji ko jarini ne ma'ana a Kur'ani fa Ya ce wa kana yadimu salatal laili wa tilawa kullum in ka je ka same shi sallar dare yake yi kullum in ka same shi tilawa yake yi ya qur'ani zai mai gaddama ina fata an fahimta yace fali kasrati darsihi fara alqur'anu ka annahu baina idai saboda yawan karatun da yake yi na alqur'ani wallahi sai zama tabarau aka yi mai da alqur'ani haka da haka in dai aya ne kawai da zuciyar shi ta hasaso yana bukata aya kawai zaka ji bakin shi na furtawa da ka ina fata fahimta abu sahal kenan Allah maɗaukakin sarki ji da rahma ka ji na biyu na uku yace wa hadha al-imamu abu musa isa bin mina al-qari wannan abu isa abu musa afwan ana ce mishi isa dan mina al-qari babban malami ne mashhur daga cikin ɗaliban nafi'u al-mulaqabu bi qalun ka ji kalun da muka buga misali shi na zuwa ka fahimta ko abu musa kenan babban malami ne mashhuri cikin almajiran malam nafi'u kun san malam nafi'u yana da shahararrun ɗalibai guda biyu ko akwai warshu akwai kalun to shi kalunin din nan sarki ya tabbata da Allah bari ku ji kan ku ji daga baki na ko <laughs> kan daɗin ya ƙare ko aljani ma sai da ya sara mishi aljani da kake ji ba ka gan abu ya kure sai a ce kamar aljani ba to shi har aljanin ya tsara mu <laughs> bari ku ji fa abin da zai ba ku mamaki bai jin magana fa yes shi ne ga magana ko ga an fara mamaki bai ji shi amma a haka ya zama gwani a ƙur'ani sarki ya tabbata aka ce motsin bakinka in ya gani ko har sai ya gane kayi lahani a karatun da kake yi amma ba zai ji bai ji mai ka karanta ba amma da ya gode bakin ka ya motsa ya san inda ka karanta ya san ayar da ka karanta kuma ya gano ma akwai kuskure a karatun <laughs> lalle fa manya <laughs> asali kenan kalun <laughs> kalun da kake ji shine abu musa isa dan nina alƙari wannan mai karatun nan da kake ji ake cewa kira'atu na kalun riwayar kalun wa kalun ko isa sun Usmanu warshuhu to su ne to bari dai ka ji suka ce kana fam kun ga magana ko ashe ba ni na faɗa ba zai ji wato kafin ya ji magana sai an yi ƙara kamar ƙararrawa shine sai ya ɗan shiga kudin shi kaɗan haka fa yake jin magana amma duk maganganun nan da muke da yana zaune duk ba zai san me muke cewa ba amma in ya zo karatun ƙwar'ani la haula wala quwwata illa billah ka ya ji ma da ya ishe ka da ake ce maka shine rawin riwayar Kalu ya ishe kama kawai wannan an gano wannan ke ko kwarai daga gaske yana faɗi ana jin maganar shi amma shi bai ji kafin ya ji sai ka matsa kunnin shi kayi da ƙarfi sai ya ji magana ya ɗan shiga kaɗan haka to shi ba za a ce bai bi batun da shi kuma yana faɗa yana faɗa jin ne kawai bai yi nauyin ji yawa kurma kurma kenan za a ce ko shine kana afanmu an fahimta kana a fanmu sun mun bukumun to a fanmun ne shi amma ka ji shi da basira wa kana min shiddati itqanihi kun ji ko saboda kaifin haddan shi da karfin rike karatun shi ya ariful aya idan ya ji bakinka na motsi sai ya gane ina kake karantawa Qur'ani amma sai zai ji me kake cewa sauti zai shiga kunnin shi motsin bakinka kawai sai ya gane ga inda kake karantawa Ya 'aya يعرف الآية من تحرك الشفتين biha بها ويرد الخطأ kuma haka zai gane kayi kuskure kuma ya maka raddin kuskuren ya maka gyara cewa baka karanta daidai ba kaza zaka ce kuma gaskiya ne abin da ya gyara din ba kuskure yayi ba qala ali ibn al-husayn al-hisinjani wannan malam aliyu dan husayn al-hisinjani yace kana qalun malam Kanuni ya kasance shadidu samani yana da nauyin kurmantaka tsananin kurmantaka bai jin magana sosai an fahimta ko amma yace falau rafa'ta sautaka da za ka kara ƙara ka ihu sosai la ila gaya lam yasma in ba ka ɗaga murya sosai ba wala ba zai ji ba zai ji komai da ka faɗa ba sai ka yi ƙara kamar ladan kamar lasifika sannan zai ɗan ji mai kashe da haka kana yana gaban ka ko da za ka zo ba kai ta magana kai ta bai san kana yi ba sai ka taɓe shi kafin ko ya ji ka sai ka yi ihu sosai amma a haka kana daga nesa in ya ga bakin ka na motsi ya ce sura kaza yake karantawa daidai aya kaza yake ya ma yi kuskure ma a aya ga yadda za ka karanta Ah, ana wani magana ba ruwan sha, amma a ƙur'ani <laughs> ya san me kai kai kafa na. kalun kenan in kunta ta jahalu in baka san waye shi ba da yace falau rafa'ta sautaka la gaya da zaka ɗaga murya amma ba sosai ba lam yasma ba zai ji ka ba fa kana yanzuru ila shafatai alqari zaka aka kawo mai almajirai zaka ce su zo su mishi karatu ya ji haddansu ya zauna to labbansu yake kallo kawai labbansu yake kallo an fahimta ko fa yaruddu alaihi lahna wal khata amma haka zai gane inda suka yi lahani zai gane inda suka yi kuskure madda wannan baka ja dai ba zai gane ka ka maddan nan bai kai ba kaza za ka faɗa kun ji fa sai yanzu mu ina muke haka sai dai mu a ce Allah ya ji kanmu eh, Allah gafarta mana lasa aljanna mu ko <laughs> yi mu yi wa kanmu kabbara hudu tun kafin a yi mana eh kabbiru alaina arba'an kawai Allah ya kyauta Rabi'a na hudun su wa zakara al-sheikh wa zakira sheikh Muhammad ad-Duwaish fi kitabi akwai wani malami Muhammad ad-Duwaish ya ambata zakara fi kitabihi hifz al-Qur'an yana da littafi sunan shi hifz al-Qur'an qala kuntu A abduwan fi lajnatil imtihan al huffaz an taɓa daukan shi alƙali na musabaka an fahimta ko fil na ɗaliban jami'a al-khairiyya li tahfiz al-qur'an al-karim wa kana min dimn daga cikin waɗanda aka gabato wanda za su yi musabaka gulamun yace ko wani yaro mamakin Allah Lamya yatajawaz al-ashira bai wuce shekara goma ba yaron nan ya ya ya ya kada mai zuciya kare dai alƙali ne ko to bari ku ji yake kad habisal qur'ana kamilan yaron nan ya haddace qur'ani gaba daya fa sa'altuhu an yaqra min mawadi'in tas'ubu aw tasabu 'ala al-huffaz ka san alƙalan nan sun san wuraren da ke da wahala eh da haka in suka zo yi maka mugunta ba yadda ka iya akwai wasu wurare masu sarkakiya a Qur'ani ina fatan fahimta ya ce sai na karanta wa yaron wani waje da ni na san wajen na baiwa masu adda wahala kawai na jefa wa yaron ya ce falam yukhtiya fi harfin minha wallahi ko harafi yaron ko gezau <laughs> ko a jikin shi kawai karatu ya tiren tiren tiren kawai ya wuce ya ce sai da na gyara zama sa e eh, yaro <laughs> kala malam duwashi ce wa shabbun akhar wani yaro kuma da ya ban mamaki shine shi ma wani yaro ne karami umruhu 12 shi kuma shekarun shi 12 yahfaz alquran Karima hifzan mutqinan yace tabbas ni kaina na san yayi hadda kuma ya gwanance a haddan shi gwani ne na gaskiya fa huwa yahfazu alaya da raqamiha yace abin da ya ban tsoro da yaron ba wai haddace ayan ba kowace aya ya san lambanta da za ka jawo mai aya daga ko'ina sai ya fara gaya ma lambar ayan tukuna sannan kuma sai karanta maka aya a tun da ya gaya maka ba za ka wannan ba sai ya jiya maka mai kawai ka ɗauko ƙur'ani kawai ka jawo aya sai ta aya ta kaza kenan a tura kaza sannan sai ya jawo maka ayan kuma ya ci gaba Ya <laughs> <laughs> wannan sai ka ce waɗanne irin ƙwaƙwale suke da shi wallahi irin naka ne da nawa irin naka ne da nawa amma su sun yi istigilalin shi ne inda ya dace mu ma da <laughs> shi wato ilimi jama'a kana sadaukarwa ilimi rayuwanka ne gaba ɗaya sai ya ɗan san maka wani ɓangare nata amma mu gaba ɗaya ba ma ba ilimi rayuwar nan ba amma kuma muna so shi kafin ka same da ba sai ka sallama rayuwar duka sannan sai ya ɗan san maka kaɗan to mu ba mu ma ba ilimin komai ba amma kuma muna son ilimin ko mu na'am ai shi ne baiwan sai ka yi wannan aiki ne baiwan ke bayyana shi ne suke cewa ka shajara la arif a menene ha hatta quriba ilaiha ru Kamar bishiya ne duk ƙanshin bishiya ba za ka ji ƙanshi ba sai ka cinna masa wuta to haka kowa na da baiwan shi a zukwance to himman mu za a tada sai baiwan ya bayyana shi na wallahi da sosai kuwa suna tafiya da shi kwarai ba ga shi yasa turawa yanzu suna yin wani abu ba wai idan aka samu wani ne wani basira ya mutu sai a je a ɗibo daga kwakwalwan shi wai ba a san a yi asara sai a yi cloning ina fata an gane wai eh. wai kada a asaran wannan kwakwalwan ya za a iya mutu ya tafi da abin shi a bai kamata ba a bar mana a duniya muna <laughs> bukata idan Allah kai ka ji wannan yanzu yaro shekara goma sha biyu wannan Allah ya raya wa duniya shi ya zama wani malamin tafsiri ai ko zaka je tafsiri ba ku ji shi malam Jafarin suna tafsiri ba kai kanka sai ka gigice ka ji aya ɗaya za a jawo kaman wasa in ya fara fitinci na aya in ya fara gayyato maka wasu ayoyi a Qur'ani sai ka ce wai dama ya san zai faɗi waɗannan maganganun ne a'a a san da ya zauna ne kawai dama ya yi muraja'a shi kuma haddan ta zauna dama wallahi ta zauna amma an gane wannan da kyau ai shi yasa da ya je mai duguri dole suka sallama kasan duguri suna ji da hadda da haka da aka kawo malam Jafar sun raina shi da cewa Bahaushe zai zo ya musa tafsiri kuma ba fulata ni? suna su suna kanuri wallahi sun raina shi Shi ne ya je ko shi ko mutawabe sai kankan bai nuna shi wata tsiya wace amma da aka zauna aka fara ce ubangiji ta'ala ya ce a sai kowa ya rena kai shine sai ka ji ka nuna hmm, hmm Allahu akbar Ba an kure shi kenan wallahi shine in ka ji ya tafsiri ya tafsiri sai ka ji masallaci ka dima mai kawai saboda abun ya zauna ina fata an gane to shine to ba wai fararen fata bane kawai kada wani ya ce ai saboda su farare ne to kaji dan uwan mu baki kuma dan garin mu ma ko to mu ma za mu iya za mu iya yanzu ka ji himma ya fara tashi ko aha dama an ce in ka ji dole sai himman ka tashi sai ka ji ya to kai wai me kake yi ne me kake yi ne to ka dai ji wa qissatun ukhra na biyar malam bai kyale mu haka nan ba yana so duk himman mu ya tada mana shi yau eh yace kissa ta biyar waqa'at li shakhsiyan yace wannan da ni ma abin ya faru shi malam Amirul Lahu akan shi ya ga wannan abin sai ce faƙad zurtu fi turkiya na je na ziyarci wasu ɗalibai ne a ƙasar taki taki wannan turkiya kaga ba larabawa ne ajamawa ne su ma da aka kaka ce wai sai larabawa ce markazan na je wani markazi da tahfiz alqur'ani karim hunak wanda ake haddan alqur'ani a wajen me ya faru sai ce wa idha bil markazi yudammu nukhbatan min ash-shabab sai na je na ga markazin nan yana ainihin wato renon wasu matasa sabon jini an fahimta ko shababul atrak turkawa ba wallahi ba larabawa tirkawa ana renon su wajen hadda allazina atammu hifzal qur'anil karim naje na samu ga waɗannan tarin sun gama hadda gaba ɗaya lakinnahum yace to ba wai sun gama haddan ne kawai labarin ba labarin gashi yahfazunahu bi tariqatin ajiba yace wallahi wani irin hadda na ga suka yi wanda abun ya burge ya ban mamaki na tsorata to kowa zai tambaya ko ba ma hazihi akbari wani irin hadda ne wannan barka ji irin hadda sai ce innahum la yahfazunahu hifzan adiyan ba wani irin hadda ne wannan da muke yi dukan ba irin suke yi ba wani irin hadda ne da suke cewa jahannamin bal yahfazunahu bi arkanis safahat ba ma wai kawai sun haddace aya kaza ba sai sun gaya maka a ƙur'ani musaful madina shafi na kaza a nan ne waɗannan ayoyin suke har sunan lamban shafin sai sun gaya maka sun haddace shi kawai da sun ji jerin ayoyin sun san na shafi kaza ne kaga kamar shi wancan mai rakami kenan ko ka zo ka ji wani shi kuma shi da rakamin da shafin duka haddacewa ma yi zai gaya maka lamban ayan da kuma shafin ta akwai wani yaro da na raba ganin video clip din shi ma yana yawo irin haka shi yaron kamar ma makaho ne ko ban sani ba yawwa yawwa kamar na san wasu ku za su gaishe shi ma kawai sai a yanko mai gaban aya sai ka ji ya faɗi sura ya faɗi lamban ya faɗi shafin kuma a shafin ma a sama ne ko a tsakiya ko a ƙarshe da baya kuma aka rinka mai ribas kuma ya rinka faɗi a ce to an koma eh an koma baya wata aya ce a sama sai ce kaza karshen safan ya ce kaza ayan da ke gaba yawwa duk kun gani ko to irin wannan haddani haka ga wannan wai eh <laughs> al'ayatai ne ba da ha wani ma ya ce aya biyu bayan wannan fa sai ya gaya mushi a haula wala quwwata illa billah eh <laughs> yau ba <laughs> wato bai da an ci yake wake ba <laughs> Allah gaskiya ne jama'a an gano wannan da kyau ko kaji suna haddace eh, rakamin shafi an fahimta to me ya faru sai malam yace wa qad ujriya lahum ikhtibara fa udhishul hadirin bi quwwati an shirya musu wani taro haka mutane suka zo suka shaida, ya ce wallahi gabaki ɗaya waɗanda suka zo suka shaida wato wannan yayi da aka yi musu na yayan masu hadda na gaskiya da gaskiya kenan to Allah sai da kowa ya jike da gumi kowa ya rena wato kansa ujihishu sai da kowa ya rena kansa ina fata an gane ba irin namu saukan ƙwarani da ake ba na cewa ciwa ko? Hmm. da ce yara sun haddace amma ba su haddace komai ba Allah wani marin na ake ban labari wa an kawo wani yaro makarantar hadda amma ba abin aka ce ai ya haddace yaron ya ce ba abin da aka koya musu sunayen surorin sura kaza surorin shine hadda ya je shekara aka kashe makudan kuɗi kusan miliyan biyu Ba bai san komai ba aka aka aka walima aka ce ya haddace to duk wannan cuwa mu yake lalata masu hadda nan ba hadda ake da gaske ba wallahi kuwa wallahi Allah ya kyauta to kun ji sai da kowa ya raina kanshi bi kuwwati hifzihim irin karfin haddan waɗannan matasan fahal sai malam Amir sai ya tambaya sai ya ce fahal ta ajabu min kuwwati hifzihim aw min kaunihim a'ajin wai me ya baka mamaki ne a cikin wannan zancen haddan su ya baka mamaki ko kasancewarsu ba larabawa ba kai ba ji ba ne, amma suka yi da haka kai ma za ka iya la ya ya'rifuna lokal Arabiya. ba su san larabci ba sai sun koya yadda mu ma muke koya wa ma zalika yuqabbiluna 'ala ƙur'ani? duk da haka in suka tunkari haddan qur'ani Iqbalar zam'a a zamani 'ala mail bari ya kake ganin wanda kishirwa ta matso shi kai a ce wanda ya azumi sai ya zo shan ruwa sai a kawo mai ruwa mai sanyi to irin haka suke wa alkur'ani ina fata an gane kaga inda ake amfani da himma kenan na ƙarshen su da malam zai kawo ya kawo rabin dozin ne yace sadisan wa fiflun irani saghir ismuhu miyar bur yace akwai wani yaro kuma shi ma mutumin iran ne sunan yaron mihyar bur ya bulugu min al'umur tis'a sanawat shi ko goma ma bai kai ba Kana gani ya kai kai shekaran nawa sha ɗaya to ka ka girme shi <laughs> ina an gani masmuk alamin ina fatan kai ma zaka irin wannan haddan ko insha Allah to kun ji alamin ya ma girme yara dan shi alamin gashi sha ɗaya amma yara an ce shekarun shi tara kwadi jama'a baina tariqatayn sabiqatayn min shiddati ne. kun ji duk labaran nan da aka ji a sama cewa sanin ayan da rakamin ayan da rakamin shafin to shi yaron gaba ɗaya haka ya haddace shi ya san shafin ya san lamban ayan ya kuma haddace shi irin haddan da shi yake ya a ya ce fa huwa yahtizu al-ayati bi arqamiha duk aya in ya haddace ko sai kuma ya rike lamban ayan aya ta kaza na haddace lamban ayan ta kaza a haka yake karatu wa arqami safhatiha da kuma lamban shafin wal ajiyu da haka zai iya gaya ma shafi kaza ayoyi kaza ne a shafin haka akwai shafofi masu aya ɗaya ko akwai masu aya biyu akwai masu uku akwai masu sha biyar to zai gaya maka shafi kaza ayoyin kaza ne a ciki aya na kaza ita ce aya kaza aya na kaza ita ce haka biya haddar shi haji shi ma an fahimta ko wal amrul ajib wal mudhish fi hadha at-tifl yace abinda zai kara. wato sage maka gwiwa da kuma baka mamaki game da wannan ɗan yaron annahu yujibu alal as'ila muwajjaha ilayhi bi ayati min alquran duk inda ka jefo mai tambaya a qur'ani zai baka amsa shine irin wancan yaron makawan da na buga muku misali kana jefo mashi tambaya zai baka amsa kai ka ji wancan yaron malam kaman ah, kwamfuta a ce shafi kaza wace aya ce farko sai ce kaza al-ayatin lati ba'daha yace kaza al-ayatin yace ba'daha sai ce to ayatain qablaha ayatain aka haka ta gaba da shi ana bayar da shi amma dai yana faɗi yace wannan abun ya fi bada mamaki wala shakka mana yace babu kokonto anna hadha al-amr yahtaju ila zaka'in wa fitnatin ma'a shiddati al kun ji abin da ke ciki yace wallahi duk wannan ko abin da kawai yake bukata shine abubuwan da aka faɗi tun farko ka ba da himma ya zama shi ka ɗauka a matsayin aiki amma mu ba ma ɗaukan wannan a matsayin aiki so za mu ɗauke shi a matsayin wato secondary ne a cikin rashin aiki na to barin ya hadda ba zai baka kanshi ba ka ya ne ko yasa asali ba dan an ɓata wannan tsangaya da muka ce ba da za a ce an kai yara almajiranci wanda aikin su kenan kawai qur'anin ake so su yi wa irin wannan karatu amma sai su ɗige bara su ɗige sace-sace a unguwan jama'a to a bar su da yunwa to kaji kaji muhallin shayi <laughs> kun ji irin ta ko <laughs> kun ji irin ta a daidai lokacin da yana ya kamata a ce an shirya mai duk abin da yake bukata na abinci aikin da yake kenan laila na hara da haka zai yi wa ƙur'ani hadda hadda irin wannan da ake magana amma ina yana nan yana neman kalgo ina zai hadda Allah ya kyauta shi ne yana tunanin yunwa ga cututtuka ga rashin lafiya ba a bakin titi ake nuna su suka kwana ba ba su da gata an mai da su kawai homeless shi ne sai su taso su zama nuisance a cikin al'umma Allah ya kyauta malam yace abin da kawai ake bukata kenan zaka'un basirar yaro wa fitna da an yi wato ba da hankali akan abin ma shiddatul itqan tare da dagewa wajen yin hadda ta kaddama fi qissati abu sahal kamar yadda muka ji labarin abu sahal wancan ko Mun tuna abu sahal ko ya hadda shi ma yake abu sahal al yawwa barakallahu fikum aka ce sai dai qur'ani ya zama jikin shi kamar ga a akan idan shi yana kallo haka duk inda yake so jawowa kawai ke yi ba za ka taba je qur'ani yayi mai gaddama ba ba ga ba rida fi qissati abi sahl al-qattan rahimahullah Allah ya ji kashi masu albarka mun zo kan gaban da za mu ja birki insha saboda an gama mana bayanin turqul itqan din yanzu ya rage mana aiki wanda muna son wannan Ramadan ɗin ya zama wato istiglali ne mai amfani da waɗannan turuk muna son kafin mu dawo hutun nan to a samu irin abu sahal a cikin su insha Allah insha Allah ina eh aje shekaru ya jago na wainiya alhukuku kafir kun san a wane ne sa'id ibn jubair ne ko wani malami yake cewa daga cikin abin da ke yi wa ilimi da baibayi shine hidindimin rayuwa <laughs> Cewa wata rana malamin shi ya koya mai karatu ya yi karatu ya haddace yana zuwa gida fakalatil jariya sai bai wani ta ce ba abinci a gida ya ce gaba ɗaya karatun shi sai suka zuci delete all wallahi ya ce ya rasa inda karatun yake to shi ne alhukuku kafir so in muka zo insha Allahu a gaba na biyu na karatun zai kawo tunda ya gama gaya mana hanyoyi guda goma ko wanda in Allah yadda sai dai in baka yi istimalinsu ba sai dai in baka tabbaka su ba amma Allah da sai ka bi canji a cikin haddanka in ka tsabbaka waɗannan hanyoyi to malamin sai kuma ya kawo mana mu'awwiqatul itqan menene ke zamowa barazana ga cewa a hadda matsalolin da suke ainihi wato hana hadda kuma ya zauna da kyau su ma zai kawo mana su za ku ji misali az-zunubu wal ma'asi yawan aikata zunubai da saban Allah ina hadda zai zauna shakautu ila wace su hifzi da إلى وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي شيني أكتب إمام الشافعي لكو إن صح الخبر ويجيس أما لم يشبه له وقع شوى والله كراتين يو يا كاسا زما yace to je ka binciki baka saɓa wa Allah ba ile ya ce haka ne kuwa ya zo shiga kwanan gidan ya ga wata yarinya sai kalle ta a cikin hijabi ba. wannan kallon ya zuban mai da hajja mala ya gyara zama idan zai ga yarinya a cikin hijabi to kaga mu dama dama kan ma kai magana hadda eh sosai kuwa me na kallon muke ayan mutane ok kwallo ne ai cewa aka yi kallo ɗaya magfurun ba wai an ce halis ba ne shi yawwa laifi ne amma ya taimaka to kun na fuja baka san da shi ba ba kawai ya gito maka to balle wanda kai baka gayyato da kanka kai ta kallo kai ta kallo Allah ya kiyaye eh wai guda ɗaya fara. eh sosai kuwa sai ma sai a baka kwaran zuni to kaji da abinda malamin ya fara kenan ya ce da kawowa sai a tasahulu wato lalaci daga yin muraja'a ga haddan kayi amma kuma ka ƙi muraja'a wannan lalaci na yana hana itqan ma yuntabu ba'd al-hafaza ba'd al-hifz abubuwan da suke biyo baya ga mai hadda ga suna al-ihtimamu za'id ga duniya mutum ya zama dan duniya Allah bayar da karatu zai zauna eh, yawa kwarai da gaske A ce ka yi hadda ka zama malami ka iya karatu kuma sai ka ba zama neman duniya kamar yan duniya ha gaskiya wannan ba ta farkin masu harkan ilimi ba ne jama'a an fahimta ko ko da duniyar ta zo maka ya zama tana zuwa maka ne wa an talaha ba an fahimta ko eh kana juya mata baya an gane amma ba wai kai ka rinka nuna kwaɗayi ba Allah ya kyauta to su ne abubuwan da ya kawo ya cika she bayanan da su sai mun zo bayan hutun sallah insha Allah sai mu yi wato daura muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka cikin wannan a majalis da muka kulla mun samu kusan majalisi goma sha sha biyu dai dozin daidai kwarai da gaske insha Allah Allah ubangiji ya kawo mana na'am eh daga cikin sirrin shine su ba su da ɗawainiya yaro aka haka marwa za ka sa shi a makarantar hadda to zai iya ɗauka saboda na'am eh shine taimakon iyaye da malamai taimakon iyaye da malamai shi yasa aka ga ake iya wannan fast hiv din nan da ake na shekara ɗaya idan ka ɗauki yaro ƙarami wanda shi bai ma san menene shirman duniya ba ya je marmaza ya hadda kafin shekara zai haddace ƙur'ani, hadda kuma mai kyau to ya samu goyon bayan iyayen da kuma malamai dedicated malamai wanda za su tafa shi abin da ya kamata ne to shine sai ka gani amma da zarar mutum ya wuce shine maganan Umar da ake rawaitowa yi ta'allamu qabla an tasawwadu ka koyi ilimi kafin girma ya zo maka a fara ce maka baba <laughs> kaga da a fara ce maka baban nan <laughs> Shi kenan. na mata an gane Allah ya samu dace jama'a musulmi mune wa kowa fata alkhairi anan zamu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah